الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن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 وأرشد إلى الطاعات وبين فوائدها وأمر بالصالحات وذكر نتائجها نحمده ونشكره على فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دار السلام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 ne annabi ne to arsilamay har bandi kan irkoy sabu inna sabu yin kan irkoyo ga koyo kan a sabu yango kan irgate ase da adad ga salli dan adiyon subanan taga kan ta annabi muhammad diyawo diyawo kan samir mu borkul kan salli dan ga borno gudu a wana nafa zambo ni sino gobarsi iri iriyaga car foto wa kan gwanda su gonde suforegi bisa foyon fo kul dabon kan ka kankati assalam wa rahma wa albaraka allah sai da sayda da albarka ina ngano irin wari iri irkoy ma tabbatan yindara kulga arsilamai arsilamai haro kan bisa irsalam gutun mai hawo mayyan bonno a ga te wajibi mayyan bonna su te wajibi irko ma'ana wa ta'ala anir hangaikin di anir yamar ane heci mandikai ya ayyuhal lazina aman kutiba alaikum siyam kama kutiba alal lazina min qabalikum la'allakum tattaqun kul irko ne ayyaman ma'dudat girbi kai na yanno irko ne he aranci mandikai irna me hawo farillan da aranga matkan irna farillan da borginai ga matkan irna farillan da borginai ga borai kan tegi bisa halaranga ka irna farillan da iga yarin mu irna farillan da aranga a ga te wajibi hararanga da dai aran te yarin aran me an do me hawo aranga tebor yan kan bondum irko won kitose wadi mande irma bay kan kan ngana irin dugu tebor yan kan ga hambur inga irko subhanahu wa ta'ala jirbi kai ne no borni ni wani fundo tilasan ni ma irko gana ma irko ganan da lakalkanai ma ibada te matka ga hagunda asai no miya wahando ra ne annabi sallallahu alaihi wasallam ane da dai miya wahando ka ga kai iga aljanna wani porta hakko kulfiyeri imi jahannamu wani farti iya ku dabu wa suffidati shayatin nan gufa wa sulsilati shayatin iga shaitana di imi tafar shaitanai kayyan gindan haikar siborila imindan kinai imindan hasarau imindan fundi bai to shaitana kan goni banda kan yin fitina igi hau kan nan nim dugin ibadai te profite me yawan dora yin wadin gono yarino irma bai kan annabi sallallahu alaihi wasallam anir yamar irma tebor yan kan irga miya wahan do miya hauda bani go irga abi umama talbahili anir ke wandi irne hadisi tabbatan ka annabi sallallahu alaihi wasallam anir ke wani na gutun e, رياض wara وراء إمام البخاري عن الكوانين دا أغني النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كانت أبي أمامة ani agu annabi wani sanni ko korontai a wani ne wa wazai kan a te hajjatul wada annabi ginga yamar agare ayyuhan nas ittaqullaha ye aran na da mai zai wa hambur irkoi wa sallu khamsakum aran maran wana jingar guwa me hau matkanci na ga hagunda aran masifin di bai da aran jingar guwara aran maran jingar ce da lakkalkalai aran mite da fondo aran mite da shart aran da hay kulkan igaba aranga wani banda wasu shahrakum me aw hando da kaga to arama me ya yanno annabi nir madda annabi sallallahu alaihi wasallam ane da aran wadin te arama te bari kan wa addu zakati amwalikum aran wani zakai wani zibai zakkai aran mi ka aran mi no talkai se kan ga hagunda arama no ise zaman tin wanno dinna zakkaka ma no borase kan aga hagunda mantinin zakka kani mano nikiwar se kan wanda wani kyor wande yammat kan gwagte nura to zakka ni ga kani mano alfukare si zakka wadin wanji ga kani arzakara kulir ko ga kan gabon si wala an balawu na arzakara to annabi sallallahu alaihi wasallam are din tiyarin wa ati'u umara'akum arama bundumaran jin funaize kai yan gate teban kan iga aran wana alhakai nan di kai yan saran da irko dirko di akota yan aran bandu mi se lokaci wadi no tadkhulu jannata rabbakum aran ga fura aran wana al koyo wana al jannara ne wando hando albarkantano kan iga ba arsilama fo kul ga ama tebor kan ga bakar on ne irin tebor kan ga bakar kersi inna allaha rafiqun yuhibbu rifq irkol koyno kanga dogonandi aga dogon aga babur kanga dogonandi ta mayra to mi awa ando wara inne boriyan wona kan arano igi ma arzaka marugu gabi da gabi boriyan ga koy sikrai istoke ngai manga zangaira boriyan iga koy ga ware istoke manga zangaira boriyan isa hamurir koy wai kalmi awa andora ingano iga ka ga cadan di mi hau koy ne sai kai yan gogi ibada te gutun mi awa andora hey ina da mai zikin da sai hamurir koy wane dumano niga ka maka koy gane nigo ko hajji maka kai kama do gakan musammu gane nigo gir kon ware ir kon matani se nisi bakar albarka sufunni arzakara handu wai cindi forani mandu arzaka me awando kan ir koy ne ir koy dinga bonno ne inga wonno me awando ngono ni ma me aw to me awando rano ni ga ga sannan alfukare ga hey wallahi ni mahambur ir ma hamburir ko kanin taka zakka kan man du handu wici ndufo handu follan karano ni gamaru musa bai giton to ngibo albarka mu mono su funni sai na zakara irko subhanahu ta'ala amma hadizi kindo kanda wallahi hadizi kindo ga bakarandi wallahi arsilamai nimdi zambu gwai fo numa kambo yengo ga tene awa dora ko yan kan isi bakar isi gina zamu kul warai data igo yegi barmai ge yegi dugi nere la hawla wala quwwata illa billah irko dai musa albarka dan fataucura irko dai min fataucu ceri ceri ni ka sinal kul kala umma zambayan irko dai musinan ni arzaka mu ko gini irko manan arzaka mu to nan kan agbuloke balaw kan ara hadda ni wanji gana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ane irkoy dinga bonno gani qala kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi irkoy subhanahu wa ta'ala gani ina da mai zagoy kulkala te abonse kalmi ingi hinna wana no kai banan damu gorkan na hau bukhari da muslim ngay nona hadiso filla yaɗi irin ko illa kale ga arsilamay ne wan dora borin si kal manda borin bakar sinda kan kamera mano sinda mano amma ise isino isbakar iwinde ira koygidin ware kannuma igne firinda الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فطر صائما من فطر صائما كان له مثل أجره مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره الصائم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقول كنا ميعاو كويني مي فير مندي nina no hay kaga me feri wani kan da ni do a me feri wani burace ni kwara akage nine eh, nin burnye akaga me feri ni kwara annabi ne ni gonda su furaci ne su furakan cina gudu na me akwai no kan ka me feri ni kwara to ni mo ni igno a cine kan man tindi maka a wani me hawora a wani sufura cine ni ni igno kan man tindi maka a wani rahi kul islam ba wani ga ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ani irin mo boriyendi kerse irin mo bakkar kerse arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama koyo kango bene koye sujantarin aga bakar boray se yanga bakar yaarino irkoyde yani irhamu man fi l ard wo bakar boray se kayyango aranciri talkay alfukare kan sinda wino hay kiiga me ferinda hay kiiga nge murada teda wani kisi hayu bai giri kuri ga kwai makka iga kwai umra iga kwai hajji wai isihin suru i wani nyai zayen goro gori yan goro kan harai giga isin da iki ginga wani mai miyawo da nima saru noro kan ni kwai gaba na umra miliyoyin ka ma saru wari miliyoyin ka wani mo da lahada da haikan gaiman da ma sammu ma fai fai fai fai bora ise kureira mane haran ai siga koi umra kwarara bo mo bora igi bukata koi harai giga igi bukata koi wariga aina arzaka san moina da haran alfukare maga ni gudu sufurai kan nisimila wallahi ma jiri kullu go umra ni nyai zai gono harai giga e cindo ga tari zakani go ko ce ci makka bora isa hamburir koi النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أنا حديث في اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أغنوغو قمني قويرا أغنو أغبورينو قمني تين النبي قوانا yari no yawo yarino gomnitewo danoyenwo kagate borayse boreliyemo ne hawora agate a bandi mi awandora agate agabo bandi annabi mi mu na gano ni binne mi dora ni sino ni ni kanni wanda kalli zai kan ni si faham ni si hinga faham ni go bakilu ni da imani nimu koku yi tufu tegi disi ni indomi koku guda je ihan mai kan rawo hago da ifo nge ni ni gonwa ni si sargaite kalma sargaite kan ni bumbo wangaro ga kan ni se lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa kan ni gabano ni sarga man to kan ni si bangano ni sarga isi gomni teme awan dora borbo ba kul komel sanai alhajai fonctionnaire isa hamurir ko ibo ba kul ngaino goganan arsila matarai goga ye ganda ngaino hinga kamba da arsila matarai mutun guna gadi mai awan dora kan musabakai ne ya izamu mai awan dora illa bora musabakai ya siga te ga kasinai gyangai maga hai nur kun kin do hawo wallahi kin do hawo da furku tarai no gote gurgai wal siyasa wal orchestra wal mofori ni ga mabora ganin ga no moto ngano arzaka ya ci miliyan fo ni ha wallahi hay kul man ba irko addina ni mu janga ga ka sene ni go furku tare ga ka sene irko kan nin taka anil baba taka anil nya taka kai yan kan ni an dunyara irko yori kan nin taka an no lakkal anin te baligi dokkofo ko yori kan ni no arzaka kan ni go koy dan kwanta ko yori addina no gahi man nan ma ga ka sene amma ni arzaka kal furku tare irko addina ga ba ga ka sene ya musabakai ne ya boreyan igi ingi musabakai wannan finan sama kun san mu jo sanmu mu ammi sate amma da furku tare ne igate to wallahi ba kukan na furku tare ga kasinai wallahi an bai kan do zaro a gadi mamaci wallahi a gadi mamaci bor kan ne ko adina ga kasinai mo borarin kalamu ko irko wani sujuwar yin do zaro irkonoone waanfiquu mima razaqnaakum wlaa tulkuu biaydiikum ila tahluka waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin waa aran arzakayday irkoy fandaara wa irkoy fandaa gaakasinay nite bakiilu nisahanbul irkoy kan ribamaari kala zamba kalma motade way warse walma windi hay way warse amma addina kan irko taka addina kan maga inintaka andu an dunyara ni ne ni ba sida to irkoy ne ni da yamo ina lokaci matebor kan ga addina ga ka sinai wa an fi kwar maga ka sinai aran mano fi sabilillah irko fandara wala tulku bi kun ila tahluka aran masaran kan bai ginno ga ko ra. aram saran kan bai danga ko meri fondara wa sara arzakai san mugada meri da wadi mana ka tawdin wa ahsinu aram irko irkoyne inna Allah yuhibbu al muhsinin irko irkoyne gaga babur kan ga boriyandi yarino inna Allah ma allazina taqaw wal wallazina hum muhsinun irkoy gamar gandi cimandi kai bori yandi irko tabanna sai andunya i wani misaira nimo ni te furkula bo bandabo misi gaka sini addinara kalmeri fondo ifo ga jasin arzaka kan asfur addina ra kalmir fon annabi sallallahu alaihi wasallam ane inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد صحيح البخاري ara hadiso gonodin rakam zambar fo da zangu hakkun da wayaggacin da iddu a girke wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ani aljanna ra portu fo gon kan sine arrayan arrayan wa gor kursi furara kalmi han koinai as-sa'imun hum allazina yadkhuluna fi hadha al-bab ne no furan da porto din porto din do ne no furara kendo zaru la yadkhul minhu ahadin ghayrihim bor fo kus sifurara kam man timi ha hukoyni porto din bo kul sino aga harram sof mi ha hukoyni mi ha hukoyni yari no mi ha hukoyno mo daba ngo furo fa iza dakhalu uglik di bango furo aljanna ra mi ha hukoyni iga porto din dabu bor kus iga furo nga yini no furno din batta badara yari no annabi sallallahu alaihi wasallam anir yamar kan irma tebur ya kan irga irmi awi kontroli zama kun borbo go kan isi hamburir koi mi hawo zaina ya wali si ga mi hawo igo mi hawo ya wali si ga mi hawo ijan da gidi sino ina ne borkan si ga mi hawo kulafo mai ro bara kan da go ga mi hawo aga salan sanni zibayan aga sasala sanniki wala mawu wala ko songu me aw ne goga ne aw cindo go nde qur'ana chaw na mo go ko songi bon wala go wo wo ite koy ir koy tama hanna foga kan goga me aw wala go ce ci me aw koy fo tangam ni be inna da mai zera shaytan yan gona kan ba me awara inna da mai zanga fitina isa hambul koy to annabi sallallahu alaihi wasallam ana iza kana yawm sawm ahadikum fala yarfus wala yaskhab فلا ساب فإن سابه ahadun. أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني صائم إني صائم النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الله أفو أتي أقوغ ميعو إذا كان يوم صوم أحدكم دار الله أفو ميعو كويني دي ميعو كويني فو ولا رمي أو كويني دي شرارم وشراء والميعو كويني مو بودين irkoy yayamar kan fala yarfus am sannizi bisalan wala yaskhab am stable kan ko songo boraybo din no fa in sabahu ahadun dibor fona won aw qatala wal bo fona fitina ga tangam aga bangan dama yenge to inga din am me feri al ilmo fonna norin mantiri mantiri yano am me feri am ne filana ayo goga me hauno ayo me hauko ni no ay da fitin sai lokaci din ni gaba to in kure borbo ba kai gidi san sanga matkan borai ga kwai kacarga kan isa hambur irkoi isibe ifogti miyahu isibe ifogti irkoi ganaya la haula wala quwwata illa billah to annabi sallallahu alaihi wasallam anir yamar kan irmu tiburiyan kan irgin irbir iddene batu irmu sanni zibi sallanda arsilamai haifo kala arsilama tare arsilama tare no girke be funda kan irga gana ga hallasi aseno fugail mun iyad ingati alfagfu ane alhayatu tayyiba هو islam والسنة فضيل بن إياد رحمه الله تعالى إركو سبحانه وتعالى ما سوجي أنا bafunai hanna bafunai kana kan bisu bafunai kul an dunyara inda lokaci arsila matarai wana da sunna dindo arsila matare mu du sunna inga ti bafunai kana bo kan mando harin kawo bora mursu aka fana adibo ne warayse annabi sala allahu alayhi wasalam ayaga ci irse kan irma teeboryan kan irga me hawai me farmai da saharai irin bai matkan irgi teda zamsa annabi sallallahu alaihi wasallam ane kana min akhlaqin nubuwa agu annabi mai wana da wana daira ta'jilul iftar iga jilmai me farmai do iga chaha gahan nde mi farma lokaco to iga jilmanji iga wasiga han yaadino wa taakhiru suhur yaadino de me aw han do e eh, da saharay kaga to worenno kanga saharay kokorandi saharay saharay iga wasiga kokorandi iga ngay sahara kokorandi sikaha ga migayi irga te worenmo kanga sahar zan zamme hau. دينغو غاتي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسحروا فإن السهور فيه بركة عرم ميا عرم ميا أو عرم غوغو ميا إيه، سهر النبي عرم سهر دمسي سهري والبركة نوغو أرى مدو هي كان ندن ميرا باهرينو النبي ني البركة نو أرى إلكم بارس يقولني يعني ما أقوى النبي ما يوانا الديرة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا اليمين على الشمال في في الصلاة yani kan kan ware da dai kan boye bondi ga jingarya ago idara irko mbari se gomi yani annabi sallallahu alaihi wasallam aya girce wandi ane inna fil jannati ghurafan tara zuhuruha min butuniha min zuhuriha annabi ne aljanna rabin di foyon gono fu gono kan zanga niga ara harai fonnai matkanci ne bor kango ara hare gin fonnai hay kango ara ni diya hay kango a banda hare ni diya hay kango ara ni diya hay kango a wana kuna hare banda hare ni diya annabi sallallahu alaihi wasallam fa kama arabi kala kawai burfutun fa qala liman hiya ya rasulullah ana irkoy ya sai mai wanno fuidin aljanna ra fa qala annabi ne liman ataba alkalama wa at'ama at'am وأدام الصيام وصلى, وصلى بالليل والناس نيام النبي صلى الله عليه وسلم ane kauye boron wanno aljanna wani fuwaidin ago ida liman ataba alkalam bor kan sanni hada hanni sana sanni hanno atiyabul kalam sanni hanno bor kan ga salan ago borai dira ago duyin dai dira ya ni no bor kan miskinan wayandi no wor kan duumi mi yaha hubon mi yaha hu asi fo reyɗade mi yaha hukkaɓe to yaadinoɗo kan kanga hannege jingar lokaco kancine wonnasun yahan boraygoge jirbi kan kanga hannag kay annabi sallllahu alayhi wa sallam aniri amar ci irse kan mi yawan ɗo wallahi bakcarawgo asi asiru annabi ne man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi ya no bor kukkana me aw ando me aw da cimandiyan da sufurai zikiyan annabi ne kalima ya fanda zunubai kan aljil mandi sufurai zunubai kan ategi bisi ga ya fandai gurgidi irgo me awo kan din kan tara arsilamai me awo goga koi irano mara goga zabu bandi fogo na kan agogo program te jingaro bandan daga cinano irkoye mbaari sey gomni wallahi irkoye mbaari sai gomni ni alomoromo go sogo jiɗ woccin idduno ir seela so jiɗ woccin idduni kani alomorora irkoye mbaari sey gomni arsilamay annabi sallallahu alaihi wa sallam ane man amana billahi wa rasulihi wa aqama alsalah wa sama ramadana kana haqqan ala allahi an yudkhilahu al-janna annabi sallallahu alaihi wa sallam ne warkulka cimanin di irkoi a cimanin di irkoi di ya yarin no a tebor kan da jingar kayandi a tebor kan da mai awan do mai auda kaga to to hakana hakkan ala allah ago irkoi ga alhakuno kan irkoi ni san mijin gijin da bannamo kan kalingan boradin da aljanna arsilamai ga wando barbo gona kan igo gugo asaranta te zan wani kan fure fure ramadan ni koy sambu bankai ga arani ga jingar banka dai dai wanda izai sai arano igne farmate wallahi ni mursu ni kafana ni dibo ne ni mursu ni kafana ni dibo ne ifo sai ni koy gari sambu ka gini bafuna da dole no dole no to hunkuru burbu bugo kan miyawan dora iga darga ga mefiri iga darga ga ndo wani murare ti miyawan dora yamu ni go ga sarauti newan dora ligi bori yanga kam bine man bukan isite bora hanne yan di diman wasi gitu bige irko ga di bu bori ya matarai go kal irko subhanahu wa ta'ala mi gursu ga kan da zaro bori wani ka hal ne awan dora dai ingai motai ra ligi de biraje ra ingan wai bori yan isamu ko asilam yan ko ne newan do do nigi di jingarai do albolen ko wai bori yan samu gidan dai nafile do duk kiyamul layli to agati <laughs> la hawla wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam ani arama inga annabi inna allaha lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan ولكن يعب ولكن بعثني معلما ميسرا imaninga sanne boreyga nga mate borkanga sannandi boreyga nga mate yalno iman imanin inga san iman inga tebor kan sandan di boraiga yang amma irma bai kan inga annabi inga sammano ai kan sin inga sammungo inga man kala mualliman wandi ko muyassiran kan ga doganan di borai sai ta alin annabi go giri yamar annai ku kan annabi salam ani yamar da gomni dai ne magak sine addina fon da ara ni arzakani go gadan fuku da musa kai ne ya igba ga ka sine wallahi nur ni wal fonctionnaire wallahi da aramin tubi ye ir koy ga aran ga hansi nyumai billahi allazi la ilaha illa huwa ara arzakai aran sidan ir koy wani addinara zan kai ni kaga musabaka te ni mu wa ga kanu ni sai dinwa islam nono ni zo din gudu imini ni zo no bifo nigeria no koy ga musabaka te tanzani wore kai ga qur'ana valer bai wore kai ga alfaga valer bai man ta aran kan alfaga valer bai burfu ka sa hamburir koi wai alfaga go koi luye ga kandi nyamai zaman nyamai alfaga man talfaga no datun mukasin da lakkal dadu hay fo muradu masal fo ga wal buyanta sai nyamai alfaga na ga zurga cece nyamai alfaga ma ta aran sai zabaru no gogara mu kai nan di da furo problem ra amadi aran amma sa aran berandi koi a ago zubtare wani bandi ifono tare wona gane kalmanti wakka gaci irkoni annabi ne dayno ni bumbo gaci annabi sallallahu alaihi wasallam hala kaso anir yamabda irma bor kan irga bor yandi kersi gutun ya wahandora abdullah ibn amr radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma irko ya dangana babu kulga an hadisi filifuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga قال قيل يا رسول الله هي النبي هي إركويديا أي الناس أفضل ما يركبس إن هذا ما يزرع ما ينو بسبورة النبي كل مخموم القلب صدوق اللسان وكم يناقبان قالوا صدوق اللسان نعرفه إرق صدوق اللسان بي بنا باني إرق بي فوتي بنا باني أما فما مخموم القلب إفوت مخموم القلب النبي مخموم مخموم القلب إنه كتي إركوي تمكن حنبري إركوي التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا hasada. ولا حسد النبي صلى الله عليه وسلم اني مخموم الكلب التي بركان abina aga hamburir koy abina aga hanan aga hanan ngum bo asi shirko harka aga hanan asisibi yadino bonno kan asin yan kisine da zunuba harifo kul yadino bonno kan asihir darete asi zamba asi alhasir tarai annabi ne to boro boroga ga ngeti bore kan bisa igo na bakcara wuri bisa bore ikul ago igo bakcar ntaira ibn maja da bayhaki ikun hadisu filla صححه الباني الباني انا حديثه يسهندي يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم وانا خليفه كنت علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه اركم الداغا انا حديث في اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي إنما نري أمر صلى حديث وذيك كيف تتكى أن نبي جني من آمن بالله وبرسوله وإقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة كل كان آه، مياه وهندو مياه وكل كاتشمان إيركو أتشمان إيركو إيديا أن جينجر جينجر لو كتيرا يا دينو نمياه وهندو مياه ودمياه وهندو كاغا تو يا دينو ورادين أما بيكان أبو إيركو يبو على هكو كإيركو يسمونغ بونغ الكولي كانغ غادا أرسلامي Ali bin Abi Talib agirke wani halka so a gane a lil mutakabbir allazi kana bil amsi nutfa wa yakunu gadan jifa ane inga kaifi dabur kan gafin diberai kan bi ago mani bi bi mani no suba abargate jifa abargate jifa ane bore ni maginga kaifandi أني يا رنو عجبت لمن شك في الله وهو يرى في خلق الله أني يا رنو إنجا إنجا جا كيف إنجا بركانجا سك إركوي نسيرا هربنا كاغو إركوي تكاريرا كإركوي تكا أني نو غوصر نوتي أني وعجبت لمن نسي الموتى أني إنجا كيف إنجا بركانجا درنا نبويانجا نانا يماني نوركوي نو كنسبا الدين غاكسنايا نسبا أرسلام تري غاكسنايا نسبا nigo an dunya gane nga nisi ma nimbu nisi irko addina ga kasine niga ba aljanna mu dina irko minno aljanna hawi sinni nimni amin anin ga kai tin da bor kan ga dirwar buyan ga alhalimu a ga dibuyan a go ga dibuyan go ga temu la hawla wala quwwata illa billah ane wa ajibtu liman ankara an-nash'ata al-ukhra inga ga kaifin da bor kan ga yankar Tun yawo kan iga hugu tebora hise tunan da yawo kiki tebora hise yari lo ane wa huwa yaran nash'at al-ula har banda agoga di matkai ko go takar takayen eh, ai sintin da ale wa ajibtu li amir dar al-fana inga ga kaifin da borkan na an dunya cina agoga buga kai sare agoga an dunya cina agoga windo cina nin windi cina nin mota dai mota hanno ni wanda ne ya ni zai ne ya ikul go an nemara gorfogono hay kaŋ se ilm si kayfinda wana addina kaŋ a siga ka sine ilm si di a kayfo bor kan yaŋo kan na hay da baabo kaŋ na hay asiga ka sinay i asima di boro duma daman addina ga ka sinay irmana yimga kayfindame gorfogo mai rakan ana windi cina an mota anna asi wani ba zarmi ne ngo sanni fokul wi no yaŋo go kawye agoga dibo na nodi nyan wakan kan da annun yara wai nyan wakan kan da annun yara agoga dibo ne amma wando ba fu ne ga makani da ngan wando mo otiye wa emujiye han im frite wa im hami sai wa ni mursu wallahi din man tubi ko ga ni kan gogo goyi wani timati ni hawo hawon tukullo hawo sitoni wana kan ninya kan ni hay din ba kan ni hay kakkani ni andun yara igota magari gonya mai fallan kora isi ga makani ne wan do rani man koi kai bongino an nema ki ginga wani mai hawace da amma tarin da bol sai sai ni an zure ko an koi da haikul misali bai wallahi ko karbi tubi ni boy yamar annabi sallallahu alaihi wasallam ane iro bai kan a awana miyaw hando te da diyan da su sufare zikiyan annabi ne te da lakalkanai da su sufare zikiyan da iman tare an do hando hau annabi ne iga ya fanna zunubai kan ate iya ina da wahan fo hanfo ani alborfose kam atat alaik ani alborase girma jinonsi قال ستون سنة البرانا سي أيوة جير ويدنو قيسي أنا سي وانز ستين سنة تصير إلى ربك نقو كوي نقو يرو نقو فندابا نقو كوي جير ويدو نقو ديرورا نقو كوي إر كوي دو زندني ألومر وقو چندقو كوي أني فقال الرجل البرانا سي إنا لله وإنا إليه راجعون أنا سي يلا niga inna lillahi wa inna ilayhi eh, raji'un wa tafsiro bai niga bai ifo ta mana ane nima ne ta kula ana lillahi abdun aiwo irkoi se banyano ai wa ilayhi raji adono ai gaye faman alima annahu lillahi abdun farkul kan bai kanga wa irkoi do banyano nga ane wa innahu ilayhi raji yarinu baradin koi bai kan nga nga gahauge irkoi do fa inna ane فليعلم أنه موقوف ورام بيكنغو ونغا عوغا كي ومن علم أنه موقوف وركلهم بيكنغو كي يكونوا هنفو إركو يجيني فليعلم أنه مسؤول ورام بيكنغو هنفو هاكونو كي جنها فليعد للسؤال جوابا ورام الصولو هاي كيغا هاسيتو ين إركو يغيري أرسلامي إركو بأرسي قمني يعني نعرفك كسجن مجاهد أنا أنا وعلى كسم يهوتي نورا أنا حصلتان من حفظهما سلم له صومه ولس آه, آه، سلم له صومه أنا هارهين كان يا الفقا كسجني مجاهد أنا هارهين كان يا كم بقول كني بتو أول ميهوجا هلسي هارهين كا أنا أقول إلى الغيبة والكذب كيلي دتاري bor kul kan ninga bambatunday bara ame hawo ga hallasi on kun binne bor bo gon kan goga me haw iga cinai iga goga me haw iga tari iga goga me haw iga tari irko subhanahu wa ta'ala bari se gomni arsilamai wallahi bor bo gon kan igogi irko dukoran dila bo bandabo irko subhanahu wa ta'ala amir bafuna te bafuna albarkante igo cabar sai kan lokaci to wallahi arsilamai wa hambur irko irko subhanahu wa ta'ala ne arama addina ga ka sinai wa addina ga kasila an nimsi an nemai sambu ginbon ma kanan din da a wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ma boriyan ni mu matkai ko boriyan ni ga matkan ir koy boriyan di koy ni ga ni mo boriyan di boriyan se kasinda nim musawa kai zai ga kasina ifana go go windi kina da moto beriyan dai kan ni ga buga fattira nim dirgin wandanan ni wandan borfo higi am ka goran dia ni wani windo kan ni dirga nara ko karga tubi sai na nabi sallallahu alaihi wasallam ane ya ibn adam hal laka malun illa ma akalta wa ablayta wa fufu gane ma akalta rabihta wa ma khulifta khasirta wa kan ni no ninu ngatin wana yalla niwa inna ayze arzakan wani sai damatu wa kan ni no ni sun arzaka kan kawo ne wa kan nigo nan din wallahi asara noni se nono masarga dinga ba irko subhanahu wa ta'ala amin nanga sujara ne awan dora ki gin su firala bula bula ni go foreda To ne bolen war kai arzaka di mana da addina fanna ramsu gore kai fannin yanga da baba imbo man kungu imandu ra. iman ta a aga kalbor ya mai kal shirkan ce kal zin mai kal wai kure inga inano ga arzaka mu wani sai bambata no addina wa karin godi da arsila mai dikira mana ga kisne yahudai suka irga yawan dora ne kuma sabu kai zabu amante ir koy se wa arsilam tare ga ka sene addina mu koy digina arsilam kulkan arsilam tare ga ka sene ni arzaka ir koy ga albarka da ngara arsilamai ir mane wai ir gaba aljanna ir kwarora no koy ni cindo te munafikin ga ne go ga arsilam tare wo yobo be isi ga kama da addina mu koy digina ya na fonctionnaire cindo wote ibare addina sai alhasiriya kasban ngam di addina go ga evolier إلكم بعد سيقومني نكتفي بهذا القدر ونسأل الله رب القوة والجبروت أن يجعلنا من المقبولين الفائزين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن يكفو سيني كي gagag sinai سيني كي irga addu'a الدعاء كي wana bukata foyanga wani wani ad-doktor irko subhanahu wataala amaran murade feri amma arsilama da deɓoray kai yango kankamira irkoy ami murade bonzi se ɓoray kan sinda bani irkoy mino bani ɓoray kai yan nirgin irko mi yafami suuji yan fatta taari windizi bawora ɓorayen mawgo gan duña ceeci la hawla wala quwwata illa billah irko ma arsilam bo kay yafa ami suuji irkoy ma ta'ir sir wona mi hawe allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira ibadatina allahumma ya munzil alquran ahyina ala alquran اللهم يا منزل القرآن أكرمنا بكرامة القرآن اللهم يا منزل القرآن شفعنا بالقرآن اللهم يا منزل القرآن انصرنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واشددنا بالقرآن وفهمنا بالقرآن وأبلمنا بالقرآن واشددنا بالقرآن واسترنا في الدنيا والآخرة بحرمة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وسلم